وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم من رانا الخميس شاء وتر رمضان ألف دريه إلى ثلاثين تقص هجرية كما يوم من تقص قوة بكوي قوة شدة دبوبي دشابكوي ميلادية Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na Al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin Afalla a unguwar Agege a cikin jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya a bisa tafsirin Al-Qur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan tare da 'yan uwa maza wanda yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a zamanmu na goma sha uku babi na biyar a ƙarƙashin aya ta ashirin da bakwai da ashirin da takwas ya yi ladina amanu la ta kunu ba يا Allah ya ce ya ayyul ladzina amanu ya ku mummunai la takhunu Allah kar ku ha'inci Allah war rasul kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa takhunu amanatikum kar kuma kar ku ha'inci junanku akan amanar da Allah ya dora ya danka a hannun ku kuma amanar da junanku suka danka a hannunku ko kuma la takhunu Allah war rasula kar ku ha'inci Allah da manzansa a cikin abin da Allah ya sanya muku hukunci na al'amarin ganima tunda ganimar kyauta ce ta Allah da ya ga dama ya ba ku kuma ya danka ta a hannun jagora shi kuma jagoran ya amince muku a kanta wannan ganimar da aka amince muku a kanta amana ce a hannunku to kar in kuka taɓa ta kun ha'inci amana da take hannunku ko kun ha'inci Allah da manzansa to la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum ay wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna alhali kuma kun san cewa taɓa wani abu na ganima ha'intar Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun san makomar mai ha'inci wa alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna cewa iyanku da dukiyoyinku jarrabawa ce a gare ku wanda kuma yawanci abin da yake janyowa mutum ya ha'inci kenan dan ganin ya fita kunyar 'ya'yansa ko dan ganin ya ƙara tara dukiyarsa to dukiyar da 'ya'yan gaba ɗaya jarrabawa ce su kaɗai za su iya sawa mutum ya halaka wa anna Allah indahu ajrun azim da mutum zai yi haƙuri ya bi Allah to Allah akwai lada mai girma a wajensa sai muka faɗa a jiya cewa wannan aya tana ɗauke da saƙo mai mahimmanci wanda yake batun haramci akan ha'inci shi kuwa ha'inci kamar yadda muka kawo maganganu na malamai shine a amince maka kai kuma ka gaza kaiwa wato ka gaza yin nasiha abin da aka amince maka a kansa shi kuma ha'inci kishiyar amana ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya zarge shi a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zarge shi a cikin sunnoni masu sunnoninsa masu albarka daga cikin ayoyin da suka yi magana akan amana wato da suka yi magana akan ha'inci kai tsaye aya cikin suratu an-nisa wacce take dauke da kissar abin da ya faru a hadisar U'matu ibn Ubayriq ta sata da aka yi a wannan lokacin wanda musulmi ne ya satar amma aka hada baki aka ce a kalawa ba Yahudi in so a kare musulmin to wannan abin da musulmin yayi yayi ha'inci sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya a cikin suratul nisa'i aya ta 105 inna anzalna ilaykal kitaba inna anzalna ilaykal kitaba Allah ya ce inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi haqiqa mun saukar maka da alqur'ani da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah in yaso ka dinga yawa mutane hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya gwada maka na hukunci a littafinsa to sannan wala takul lil kha'inina khasima kar ka zama lauya kar ka tsaya wa mutumin da ka san maha'inci ne wannan aya za ta dace a karanta wa lauyoyi musulmai shi yasa za ka ga wata cambar da musulmai ne suka haɗu suka haɗa ta sai ka ga sun ɗauki wannan aya sun sa ta a matsayin moto ɗinsu wala ta kullil kha'inina khasima be not an advocate for those who betray on truth duk wanda ya batirce wa gaskiya to kar kuma ya zo ya ɗauke ka a matsayin lauya ka tsaya masa domin Allah subhanahu wata'ala baya son masu ha'inci kamar yadda za mu ji a lokacin da banu qainuqa suka warware alkawarinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya jira wahayi sai Allah ya saukar masa da aya wanda ita ce aya ta can gaba da za mu karanta ta 58 wa in ma ka wa in ma نعم إن الله لا يحب Allah ya ce in ka ji tsoron mutane za su ha'ince ka to ka warware alkawarin da su kuka yi da su ala sawa'in ya so a zama ɗaya inna Allah la yuhibbul kha'inin dan Allah baya son masu ha'ince. Kaka ce za ka rama kai ma ka ha'ince su a her kakka kuskura ka ha'ince su kawai warware alkawarin ya so a zauna zaman 'ya'yan dinya kowa sa ta fashe shi haka zalika ubangiji subhanahu wata'ala ya gwada mana cewa duk wanda ya gwada ha'intar manzo Allah subhanahu to Allah ya ha'inta a dai cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana aya ta 71 wa in خيانتك wa in Allah min Allah ya ce wa in yuridu khiyanataka in suka so su haɗince ka su munafikai kenan faqad khanu Allah min qablu dama ai sun ha'inci Allah ta hanyar warware asalin alƙawarin da yake tsakaninsu da Allah fa amkana kuma Allah ya iya ji da su gaba ɗaya ya gama da su sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa a wallahu alimul hakim lalle Allah masani ne kuma gwani kwararre a cikin aikinsa da haka ba wani wanda ya shirya shiryawa Allah tuggu face sai Allah ya dago shi da sa haka ubangiji ya gaya mana cewa duk mai ha'inci kun san mai ha'inci ba zai ha'inci ba sai ya shirya dabara to Allah ba zai taba shiryar da wannan makircin nasa da dabararsa ba kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin issar annabi Yusuf lokacin da annabi Yusuf aka zo aka gaya masa cewa sarki ya ce ka zo ya ce ku koma ku tambayi sarki ku ce masa me labarin matayen nan da suka dinga yayyanke hannayensu game da abin da ya shafi al'amari na da aka je aka tambaye su aka ce to ma khatubu kunna ma khatubu kunna نعم قل ما عاش لله ما علم عليه من Atar sarki fa bai ta ce, Na’am. Sai kuma mai. ذلك ليعلم أني لم أخلقه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين da aka je wajen annabi Yusuf da ya faɗa haka sai aka ce to kuma khatabu kunna ya ku mata yaya me labarin ku har izuwa yanzu in tun da rawar tunna Yusufa gaskiya kun neme shi annabsi akan sai ya biya muku bukata da kansa kulna gaba ɗaya suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su mu da ba ruwan mu bamu taba zargin sa ba bamu san shi da wata bakar dabi'a ba bamu san shi da zina ba to ma laifin matar sarki ce to sai aka ce ke kuma fa sai qalat imra'atul azizi qalat imra'atul aziz sai to al'ana hasa hasal haqu ranar dai wanka ba a koyan cibi yau gaskiya ta bayyana zan faɗa muku abin da ya faru ana rawattuhu an nafsihi ni ce na matsa masa akan sai na neme shi akan cin kansa wa innahu as sadiqin kuma a gaskiya shi yana da gaskiya zalika abin da yasa na warware zare da abawa li ya'lama dan shi ma labari ya isan masa ya san anni lam akhunhu bil ghaib ban ce shi ba lokacin da baya nan san da yake nan dai na kala masa amma yanzu da baya nan kuma na tuba ba zan ha'ince shi ba na faɗi cewa shi yi gaskiya ni ce mashi yake da laifi saboda wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin ba zan zarce ina ha'inci ba domin Allah baya to wannan wa anna Allah din malaman tafsiri suna da ra'ayi biyu na ɗaya wasu suna cewa ita ce dai ta ƙarasa magana ta ce wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin Allah baya shiryar da dabara da kaiki da makirci na masu ha'inci ko kuma Allah ne da kansa ya karasa magana ita ne ta yi ta ta ce to zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib to magana ta kare full stop sai aka buɗe wawun ce ta istiinta ta buɗe sabuwar magana wa anna Allah kuma haƙiƙa Allah la hadi kaidal kha'ini baya shiryar da makirci da kaidi na masu ha'inci amma min babu aula a ce maganar ta ce tunda da alama tunda har ta buƙaci ta faɗi gaskiya to ta azantu shi yasa ma ayar gaba za ka ga ci gaba da maganar ta ce wa ma ubadi'u ce ni ba zan iya wanke kaina ba ta ce to wannan shi ma malamai suna cewa maganar ubangiji ce Allah ya ce ka innan nafsa lalle ita zuciya wani zai ce innan nafsa lalle rai annafsu a ƙur'ani tana zuwa da ma'anoni guda shida amma ba in za mu faɗe su ba sai mun wannan aro ta muka yi daga suratu yusuf sai mun zo ta mutu cikin suratul anfali in akwai ta kenan innan nafsa lallai zuciya la ammaratun bisu'i tana yawan umartar mutum da yayi abin da ba daidai ba wasu kuma suna da kanta take faɗa dan ta samu uzuri wa ma ubarri'u nafsi ni dai ba zan iya wanke kaina ba don kuma kowa yana da zuciya kuma kun san zuciya tana umarta Balma mai yawan umartar mutum ce akan yi aikin da ba daidai ba illa ma rahima rabbi sai dai fa zuciyar da Allah ya tarfa mata wato Allah ya tarfa wa garinta nono Allah ya mata rahama kuma lalle ubangiji na mai yawan gafara ne kuma mai jin kai don haka nake tuba zuwa gare shi akan yafe mini laifin da nayi to anan wa anna Allah la yahdi kaydal kha'ini sannan ubangiji subhanahu Ta'ala ya magana akan amana wanda magana akan amana kuma rike amana in ka koma ta baya kuma wato tsoratarwa ne akan eh, wasarere da amana wanda shine ha'inci ubangiji subhanahu Ta’ala ce inna ya ya'murukum an tu'addu al-amanati Allah ce hakika Allah yana umarta ku ya ku mummunai an tu'addul amanati ila ahliha ku mayar da amana zuwa ga masu ita lokacin mayar da ita in yayi kaga kenan an hana ka ha'inci wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adali kuma idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi adalci to wannan aya tana nuna mana haramcin yin ha'inci da cin amana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko da game da abin da shafa ainihin tsoratarwa ga biran ha'inci ba za su ƙirgu ba ya tabbata a cikin a musnad na imami ahmad da musnad al-bazzar da musnad abi ya'la ahmad ibn al-musanna al-musili Allah ya ji kansu da rahama gaba daya suka rawaito da hadisin da yake ingantacce insha Allah daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ma khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba yanda za a yi manzon Allah ya tara mu ya mana kudu ba illa qal face sai ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la imana liman la ahda la wala dina liman la amanata la duk wanda ba shi da alƙawari ba shi da imani duk mutumin da ba shi da amana kuma ba shi da addini wannan manzo Allah kullun yi hudu ba sai ya gaya musu la imana liman la ahda la wala dina liman la amanata la duk wanda ba shi da amana to ba shi da addini in kana neman cikakken mara addini shine ka samu maha'inci mai ha'inci to kaga kuwa wannan testimonial ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida shahada ba ta buƙatar wani tantama inda za a tambaye ka a ce wane ya zo neman aure a iya bashi kuwa in ka san maha'inci ne ka ce a'a ba shi da addini ka faɗi kalma dunkulalliya concise words ta tattara dukkan wata ɗabi'a ta sa in dai har ba shi da ba shi da yana da ha'inci yana ha'inci to ba shi da addini manzo Allah ne ya faɗa la dina li balla amanata la wanda duk ba shi da amana to ba shi da addini a hadisi ya tabbata a cikin as-sunnah libni abi asim da kuma al-mu'jam al-kabir na imam tabarani daga abdullahi dan umar Allah ya kare yadda a gare shi an rawaito irin hadisin daga abdullahi dan abi aufa an rawaito shi daga daga abi umama al-bahili sudai ibn ajlan ruwaya abdullahi dan umar take cikin al-mu'jam al-kabir na imam tabarani an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa yutba'u al-mu'minu ala kulli khalla duk wata ɗabi'a da kaga mumini da ita to kusan a haka yake a haka aka halice shi illa al wal kadhib banda ha'inci da ƙarya duk wanda kaga yana ha'inci da ƙarya to aro ta yi a wajen waɗanda ba musulmai ba kuma ba cikakken mumini ne. saboda ka ha'inci yana da matukar haɗari, yana jefa mutum izuwa sifar da za ta cire masa sifar addini sifar da za ta cire masa sifar nutsuwa an fahimta ko don haka ha'inci abu ne mara kyau manzo Allah sallallahu ya faɗa al-imam malik ya rawaito a cikin muwatta bi isnadin mursal ta hanyar safwan ibn sulaim amma kun san imam malik shi a ra'ayinsa ana karɓar hadisi mursal yana kafa hujja da hadisi mursal da shi da abu hanifa sakanin jumhur na malaman hadisi wanda suna ganin cewa hadisi in ya zama mursal to ba za a kafa hujja da shi ba hadisi mursal kuma shine hadisin da tabi'i ba sahabi bai ce manzon Allah ya ce tabi'i bai ga annabi ba amma ya za a ya ce manzon Allah ya ce wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat in ji bai kuni al-hafiz kuma a cikin alfiya yake cewa marwiyu tabi'in alal mashhuri mursalu nauqayyidhu bil kabiri yace duk hadisin da tabi'i ya rawaito shi a bisa zance mafi shahara to shine mursali wasu kuma suna cewa ma rawahu tabi'iyyun kabir amma da ƙarshe ya ce wal awwalul akthar listimali amma dai na farko shi aka fi amfani da shi ma rawahu tabi'iyyun anan nabi sallallahu alaihi wasallam to safwan ibn sulaim tabi'i ne thiqa ne tabi'i ya ce manzon Allah ya ce to a wajen Imam Malik za ga yana yawan rawaito a hadithin mursala a cikin muwadda saboda shi a wajen sa kamar da Ibn Salah ya fa'idantar a cikin muqaddima wa tabi'ahu man ba'dahu a cewa Imam Malik da Imam Abu Hanifa sun tafi akan cewa al-hadith al-mursal sahih in dai ya inganta zuwa ga wanda ayi irsalin shine Imam al-Iraqi yake cewa a cikin alfiya wahtajja malikun kadan umanu. وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد أمهم نقل ومسلم صدر الكتاب الصلاة to mahallin shahid dai hadisi mursal ne kaka ce da'ifi ne a Imam Malik ya rawaito shi mursalan yana sana kuma Safwan ibn Sulaim yace Annabi sallallahu yana cewa ko an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya rasulullahi ayakunul mu'minu jabanan akan samu mumini matsoraci manzon Allah ce na'am ya ka dan kaga mutum ya cika tsoro bai dai kamata ba amma bai fita daga cikin imani ba yana nan a imaninsa ba laifi sai dai kuma amma ƙarfinsa da matsayinsa a wajen Allah ba lallai ya kai wanda ba shi da tsoro aka ce a yakunu mu'minu bakhilan akan samu mumini mai kankamo da ruwa da rashin wadatawa albakhilu shine wanda yake baya bada abin da zai isa ashahihu kuma shine ba ma wai wanda zai isa ba wanda ba zai isa ba ma ba za a samu <laughs> Sufagilu gilu kenan wanda idan <laughs> kankamo <laughs> kai ai ruwa ba ta da daɗi ma ba za ka san ruwa ba ta daɗi ba sai kai in an maka sai ka ji rashin daɗinta kuma yawanci wanda Allah ya jarraba da ruwa, Allah ya jarrabe shi da kwaɗayi sai ka shi kuma yana da bala'in san abin hannun mutane to aka ce akan samu mummuni marowaci manzo Allah ya ce za a iya samu to amma fa akan samu mummuni maha'inci ko maƙaryaci kai afwan wannan hadisin ƙarya ne masu ƙarya afwan maza Allah ya ce a'a to anan duk mutumin da ya zama makaryaci to zai zama maha'inci domin maha'inci galibi makaryaci to shi yasa Allah subhanahu wataala ce la takhunu Allah war rasula kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar kuma ku ha'inci amanar da Allah subhanahu wataala ya dora muku hadisi ya tabbata a daga wato Bukhari da Bukhari da Muslim sun rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamomin munafiki guda uku ne jiya mun kawo hadisin to karka ce wai dole sai munafikin da yake kafiri al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Allah ya ji kansa da rahama a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam karkashin hadisin da zamu kawo na Abdul a karshen wannan hadisin afwan ya kawo shi sai yake cewa munafunci karami wanda yake nifaq ne na aiki ba na aqida ba hanya ce ta shiga zuwa babban munafunci duk wanda ya tsinci kansa a ƙaramin munafunci to ana jiya masa tsoron kar ya mutu da wancan babban munafunci to maza Allah sama ce wa in sama wa salla a ruwayan muslim wa za'ama annahu muslim ko da yana zuwa masallaci yana azumi yana ganin cewa shi musulmi ne to wannan in dai ya zance ya ƙarya idan aka amince masa ya ha'inci idan aka yi alƙawari da shi sai ya saba to wannan sunansa munafiki kuma idan aka zo aka tambaye ka aka ce da Allah ina so in yi mu'amala da wani yana da addini kana da damar da zaka ce munafiki ne kuma baka yi kuskure ba kuma baka ci naman sa ba in dai tambaya ka aka zo aka yi nasihatan lillahi wa rasuli sannan ga wancan hadisin ci kuma na Abdullahi dan Amr dan As wanda shi ma yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim wanda a cikin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana cewa abubuwa guda hudu suna mai da mutum ya zama munafiki wanda a ciki hadda idza min khana idan aka amince masa sai ya ha'inci ya zo a cikin hadisin Imran ibn Husayn Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa inna khayrakum inna khayrakum karni wanda yana cikin mustadrak al-hakim da sanadin sahih amma asalin hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim khairun nasi qarni wannan kuma inna khairakum qarni ko khairul quruni qarni in aka tattara mutane aka ce a zaɓi zamanin da ya fi alheri to shine wanda na rayu a cikinsa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don haka karaktas ɗin da ke cikin zamanin sahabban da suke ciki su suka fi kowa alal itlaq bi nassi hadithi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bi muqtadahu thumma alladhina yalunahum daga su sai wa'anda za su zo bayan su ka kirga shekara ɗari abu tufail shine karshen sahabin da ya mutu shekara ɗari da ɗan wani abu to wa'anda suka zo bayan su wa'anda aka haife su bayan shekara ta ɗari to su ne suka zo ƙarni na biyu har izuwa lokacin shekara ta ɗari biyu lokacin su imamu shafi'i imamu shafi'i ya cika ta ɗari biyu da hudu kafin a zo ƙarnin su bukhari kenan amma su bukhari an haife su tun a ƙarni na biyu to manzo Allah ce summa alladhina yalunahum ya luna yalunahum sai ƙarni na uku da za su biyo bayan su an zo kan su imamun nasa'i kenan imamun nasa'i ya mutu shekara ta ɗari uku da uku to an zo jeji kenan ko to imran ibn husayn ya ce wala adri azakala thalitha amla ban sani ba ko ya ƙara wani ne ya ce sun mallabi na yaluna in ya so kun ga sai a saka su imamu dara kudini a ciki wanda ya rasu shekara a afuwan ba imamu dara kudini ba masu imamu hakim dara kudini ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da biyar imamu hakim ya rasu shekara ta ɗari hudu da biyar to su sai su shigo ciki sai maza Allah sama ce sun maya a ci unasu to idan aka gama wa'annan alqurunul mufaddala din lokutan da suka fi daraja to sai wasu mutane kuma su zo bari ku ji sifarsu su manzo Allah sai ya ce yashhaduna wala yastashhadu za su zo su dinga yin shaida akan mutanen da suka huce in aka tambaye su Imam Malik sai muna sa ran dan aljanna ne Imam Shafi'i kai ai wannan yayi aikin yan aljanna amma su ba wanda zai iya musu shaida dan ba a da tabbas a su fassara ta farko kenan fassara ta biyu yashhaduna za su zo kotu su dinga ba da shaida wala tashhaduna amma ba za a sake a nemi shaidar su ba saboda ba su da integrity ba su da nagarta da quality da za a nemi shaidar su an gane ko kuma yashhaduna za su zo su dinga shaida wala yastashhadun amma ba za ma a nemi su rantse ba saboda an san makaryata ne yawancin mutanen da suka zo bayan nan anan aka fara samun rikakkun yan bid'a wa yanzuruna wala yufun za su dinga yin alkawarin bakance tsakaninsu da Allah kuma a banza ba za su cika ba sai in dai Allah kai min kaza zan yi kaza kuma ba za su cika bakancen ba wa hununa wa la yu'tamanun kuma su zama maha'inta gashi Allah ce wa amana amanatikum kar ku ha'inci amana amma su ya yakhununa wa la yu'tamanun zaka kamaji tsoron waiwa zaka ba amana ne nan birni zaka ba ko dan ƙauye malami zaka ba ko jahili babba zaka ba ko karami mace zaka ba ko namiji wanda ka sani ko wanda baka sani ba a da kuwa kamar yadda ke cikin hadisin kuzaifa wanda ke cikin sahihu Muslim yace a da la ubali ba damu ba da wama ne hulɗa yace in ba musulmi bane idan musulmi ne addininsa zai sa ya dawo min da abin da na amince masa da shi idan kuma arne ne ba musulmi ba raddahu alayya raddani raddahu alayya sa'i wanda yake sa'insa zai dawo min da shi yace to amma yanzu ba na iya ma harka ta cinikayya sai da wani da wani a cikin dogon hadisi na Huzaifa Allah ya ƙara da a gare shi da yake faɗan amana da yadda take to manzo Allah ce wa kununa wa la yatamanun kuma sai kaga mutane ana gasar ƙiba kowa hibbuna samana kowa yana so ya ci bulbul dan da ka gan shi ka san ba dama ne eh, shi yasa san ƙiba wallahi ba daidai bane ka so ka ci abinci ka tara tumbi amma in ƙiba ce ta halitta wannan ba laifi shi yasa imamu shafi Allah ji kansa da rama yake cewa ma ra'aytu saminan qattu illa wa huwa balid ban taba ganin likuti ba sai ka gan shi mai dodaddiyar kwakwalwa ce sai ce illa an ya kuna Muhammad ibn al ce sai dai in irin su Muhammad ibn al hassan saboda su akan samu adamul zumul gudat wato saboda wani yanayi ake samu wanda likitoci su suke bayani cewa rashin luzum ne ban san al-gudat shine ake ta musu gland ko da turanci rashin damfaruwar eh, wannan gland din ne da inda ya kamata sai bar ciki ya dinga feshin wata madda ta maiko ko ta kitse to sai mutum ya zanto ya yi ƙiba wanda wannan nasarar ƙiba ce dama da mutum yake da ita ba wai nemo ta yi ba wannan to ba ba laifi a cikin Marwan ibn al-Hakam lukuti ne yana da ƙiba a cikin sabai an samu wanda yake kiba amma wanda yake cin abinci ya kushi dan ya ƙiba yayi timbi wannan manzala sai salama ya ga wani a gabansa ya ci abinci ya yi gyatsa manzala ce kuffa anna jisha'a kar ka kare mana gyatsa fa inna aktharukum shib'an fid dunya atwalukum ju'an yawm al-qiyamah wanda suka fi ku koshi a duniya su kuma za su fi ku yunwa ranar alkiyama wani kuma ya je ya ci abinci cikinsa ya yi tsiri manzo Allah sama ya hango cikin nasa sai ya sa abu ya tsinkuri cikin nasa ya ce lau kana hadha fi ghairi hadha lakana ahsan da dai wannan himmar ba a cikin nan aka yi ta ba da ya yafi manzala suna yi baƙi sai su habbansa suka karkasa baƙin, suka tafi su je su sauke su Abu Sa'id ya ce sai wani ɗan uwan mata ta yi kwashi guda biyu ko hudu na manta ruwaya ce sai na ɗan jashi gefe na ce sun maka yawa sai ce ina da wata alkama ne zan za a ji za a je a sarrafa musu ita sai gashi sun dawo wajen manzala sa su tafi sun yi ɓulɓul da su kwana biyu kai ka san da ganin wanda ya kwana a AC za ka gane da ganin wanda sauro ya cije shi za ka gane sai manzo Allah ya mamakin yadda ya gansu sun yi kyau har jikinsu ya canja sai ce so nawa kake ba su abinci ya ce ya su la so bi kawai manzo Allah ya ce haba da Allah halla waje ba ai da so ɗaya zaka dinga ba su sai manzo Allah ya ce ashraru ummati humul ladina ghuzu aw tansa ghudhu bin na'im wa nabatat ha ajsamu mafi sharra a cikin al'umma ta sune wanda aka dinga ciyar da su da ni'ima ko suka dinga cin ni'ima har jikinsu ya fito ya nuna na na Aisha Allah ya kare da a gare ta wata rana ba sa ya shigo ya ya <laughs> ga alama ba kwa san hadisan nan <laughs> sai mu bari dama ba su ne maudu'in <laughs> wannan istitradi ne digression ne muna cikin bayani ne akan hadisin Imran ibn Husayn amma dai alhamdulillah kuma yawancin su suna da rauni hadisan nan shi yasa ban damu in gaya muku isnadin su amma dai duk da haka cika ciki da yawa ba shi da amfani akwai hadisan da suka inganta da suke nuni akan haram akan karhancin haka ga hadisin mikdam ibn Ma'adi Karim wanda yake hadisi ne Hassan Maza sun yake cewa ma mala abnu adama wi'a'an sharran min batani bi hasab ibn adama luqaymatun yuqimna sulba fa in kana la budda fa'ilan wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasi kuma ibn rajab a cikin jami'ul ulum wal hikam yace abinda manzo Allah yake nufi da sulus din nan haqiqi sulus ne na gaske ka kasa shi uku wal insanu ala nafsihi basira kai ka san yadda in ka ci ka cika so ɗaya bisa uku sai ka bar shi haka har ba yake cewa da mutane za su yi riko da wannan hadisin lamahtaju ila tabib da ba za su ƙara zuwa wajen likita ba wala aghlaqatil maristanatu abwabaha da asibitoci asibitocin da ake duba kwakwalwa da sai sun rufe kofa saboda kowa kwakwalwarsa za su zauna lafiya wala ta'attalatil sayadilatu da kakinaha da malaman kemis kemis za su ma su daina ciniki ƙarshe ma su koma wata sana'a saboda to ciki bai baka samu mai ake cewa cushewar ciki ba cushewar ciki ba masifa ba bala'i dama kuma duka cututtuka mafi yawanci suna shiga ne ta hanyar ci to amma da za ka sai ta cin abincin ka sai kai lafiya shi yasa in dai za ka yi azumi to azumi kuma zai ƙara sa ka lafiyar ka ta ƙaru hadisi ya tabbata a cikin mu'jam al-awsat na imam at-tabarani ta hanyar Abu Hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo sa salama alaihi wasallam ya ce ughzu taghnamu ku yaki za ku samu ganima Wasu tasihu kuma ku yi azumi za ku ƙara samun lafiya wasafiru tastaghnu ku yi tafiya kuma za ku samu wadata Sheikhul Albani Allah ji kansa da rahama ya raunana hadisin ya kashi a cikin silsilar ahadith da'ifa kuma da yawa sun tafi akan rauninsa amma gaskiya ya kamata a sake duba batun ingancin hadisin imam al-haythami Allah ya dan salama a cikin majma' yake cewa rawahu tabarani fil awsat wa rijaluhu thiqat haka zalika imam al-munziri a cikin at-targhib ya kawo shi da siga ta jazam wanda yake nuna ingantacce ne a wajensa eh, abinda shekul albani ya dogara da shi shine hadisin ya zo a wani wurin a cikin mujam at-tabarani wanda haifami yace rawahu at-tabarani an shaykhihi Musa ibn Zakariya fa in kana huwa ar-rawi an shabab faqad takallama anhu ad-Darqutni wa in kana ghayruhu fala a'rifu sannan ya kurashi zuwa ga al-Iraqi a cikin al fi haml asfar al an haml al fi asfar fi takhrij ma fi al-ihya' min wanda shi gazali ya kashi a cikin falalar yunwa kajiyoyin yunwa ce da falala Allah ya ji kan Imam Al-Ghazali Allah kuma ya raba mu da yunwa to shine zai kawo shi falalar yunwa sai ya kawo hadisin amma bai hukunci a kansa ba shi kuma Imam Al-Iraqi ya ce rawahu Tabarani wa fihi da'f to in ka hada maganar munziri wanda ya girma haisami da kusan shekara ɗari al-imam al-haisami ya rasu shekara ta ɗari takwas da tara a da tara ko bayan malaminsa da shekara ɗaya iraki afwan da da takwas ko shekara ta ɗari takwas da shida iraki ya rasu sannan shi kuma ya rasu ta ɗari takwas da bakwai su uku ne su hudu ne suka rasu a kusan lokaci ɗaya ibn al-mulaqin da shi al-binnan da balkini da ibn al-mulaqin da iraqi da haithabi kusan tsiran su shekara ɗaya ɗaya a mutuwa ala kulli hal rashin yawan cin abinci yana ƙara wa mutum lafiya mu dawo hadisin mu na asali mazala ce wa yuhibbuna samana za su dinga san kiba ta ba gaira ba dalili sai mazala ce ulaika la khalaqa lahum wa ba su da rabo a lahiya wannan hadisi ne ingantacce to anan muhallin shahid shine wa yakhununa wala yutamanu za su dinga ha'inci da haka ‘yan uwa duk inda ha'inci yake a guje shi a kada a faɗa cikin fushin Allah madaukakin sarki. Hadisi ya tabbata a cikin sunan Ibn Majah daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sata'ti 'ala an-nasi sanawatun khadda'at mutane za su fuskanci wa'ansu shekaru mayaudara shekaru ne mayaudara da al'amura za su canja yusaddaqu fiha al-kadhib a lokacin makaryaci zai zo ya magana kuma a kaskata shi a ce wallahi shine daidai wa yukazzabu fiha as-sadiq mai gaskiya kuma zai magana a ce ƙarya yake saboda ko ko ko dalili na siyasa yanzu yau in kun haɗa jam'iyya ɗaya da mutum to kawai ya fi kowa gaskiya musulmi ne ba musulmi bane nagari ne ba nagari bane mai kirki ne ba mara ba mai kirki ba azzalimi ne ko mai adalci ne kawai dai ka'ida shine jam'iyyar ku ɗaya ta siyasa to shi kenan kawai shine mai gaskiya duk wanda kuka raba gari da shi kuwa to a shi makaryaci ne kun ga wannan abin ya tabbata ko yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'manu fiha al-kha'in a lokacin ka ga mutum maha'inci amma za a dau amana a danka masa kuma ma an fi sakewa ma da irinsa kai Allah ya raba mu da irin wannan lokaci to mutum ne yana da kuɗi ya zo ya dankara maƙudan kuɗi ta yanda dole mahukuntan su haƙura su sayan masa da amana madawa manzo Allah sama ya faɗa kamar yadda hadisin yake cikin musnad na Imam Ahmad bi isnadin Hasan Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Fatahul Bari juz'i na goma da yake sharhin hadisin Anas dan Malik na cewa manzo Allah sama yana cewa la tamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bi kad ku yace yana so ya mutu wai saboda wata cuta ta sauka ko talauci kan mutum ya roki mutuwa Ba in kana la budda fa'ilan ko mutamanniya in dole sai ka gaji da duniya din sai ka roka to ka ce Allahumma ahini ma kan ma damatil hayatu khairan li Allah in ka san rayuwar ta fiye min alheri to ka raya ni wa amitni idza kanat alwafatu khairan li in kuwa mutuwa ce ta fi mu alheri Allah ka tsawarewa to akwai wani sahabi da ake kiransa Abbas ibn Abi Adis al-Ghifari to suna tare da sahabbai sai suna saman rufi kamar akan soro kenan sai suka hango mutane suna haɗa kayansu za su gudu sai ya tambaya wayannan fa mutanen ina za su sai ce ai annoba ce ake sa ran za ta faru a garin annoba sai ce kuma shine ba sa so su mutu sai ce ya ke annoba ga ni nan zo ki ɗauke ni ya ta'unu khuzni ni zo ga ni nan ni abas ina so in mutu sai ce a'a ba ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ɗayan ku ya ya nemi ya mutu ba sai ce eh kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce badiru bil mautu system ku maza maza ku roƙi mutuwa kafin abubuwa shida su faru to na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce imratu sufaha lokacin da za a zama shugabanni sun zama wawaye sakarkaru marasa masu raunin hankali da tunani irin wannan lokacin kenan zaka ga wasu shugabannin ko ya aka yi suka zama shugabanni oho wa bai'ul hukum Allah ya ce da ku ziki lokacin gwanda ku mutu da lokacin da za a dinga siyar da shugabanci kuɗi za ka bayar kawai a baka wa kasarati shurat da yawan yan doka jami'an tsaro ko ina saboda duniyar ta taɓarɓare can jami'an tsaro can jami'an tsaro wasu ma ba ma ka san su ba ma su suka san ka saboda dole ba za a bar mutane su rayu haka ba to in har ga jami'an tsaro sun yawa to bala'i ya yawa a duniya ba wai ana nufin cewa samun jami'an tsaron ne shan ba a'a ta kai mutane har mutane ba za su iya samun nutsuwa su zauna lafiya ba sai an sa ta ko'ina ana kula da su Wasu wastighfafun biddam da kuma lokacin da jini ya zamba a bakin komai ba wa qati'atur rahim da lokacin da za a dinga yanke zumunci ɗan uwanka yana ɗarɗarɗarɗar tsoron kama yake ji zumunci ba wai dole sai ka taka ka je gidan mutum ba shine ka yi zumunci in za ka je gidansa kuma matsala ta faru ka zuba mai ido kana da hali baka sada zumunci ba abin da ake nufi da zumunci shine ka zame wa ɗan uwanka rufin asiri a aikace ka nuna cewa ɗan uwanka ne sai maza Allah ya faɗi na shida ya ce wa nash'an da kuma za ka ga wasu samari yattakhiduna alqur'ana mazamir qur'ani ya zama abin kiɗa za su je ɗauko wanda zai rera musu qur'ani amma a matsayin waka ana rawa ana rangaji yana abubuwan guda shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in dai kaga sun tunkaro to ka nemi ka mutu to kun ga anan manzo Allah ya ce yukhawwanul yu'tamanul kha'in wa yukhawwanu amin mutumin da yake da amana kuma inda ma za a fito ya nema mai ha'inci ya nema sai a zaɓi mai ha'incin hadisi ya tabbata a cikin musnad daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzala sama yake ba da labari cewa wata rana wani mutum a cikin mutanen bani Isra'ila ya yi baƙi to a gidansa wa kanat indahu kalbatun mujih yana da wata kariya, wacce tana da ciki ya kai wata tara shine kalbatun mujir irin dab take da haihuwa na ce wata tara saboda in an ce ciki wata tara a mutane shine ya kai ƙarshen haihuwa to ita ma a iya watannin da suke yi ya kai lokacin da za ta iya haihuwa a kowane lokaci dan ka wani veterinary doctor ya ce kai wa ya ga maka kariya suna wata tara to koma dai wata nawa suke watan ƙarshe na haihuwa to to da wannan da wannan bani dan bani Isra'ilan yayi baƙo ka ji yar halal a cikin karnuka sai ta ce wallahi la anbahu ma yawma baifa ahli yau ku ji irin wahalar da zan sha ba zan yi haushi ba dan kar in cutawa bakin ubangidana to ta kwanta su kuma aljira ‘yan kwikwiyan da suke cikin cikin ɗaya suka ce aika su sam yanzu ma suka ga dalilin da zai sa su fa na bahatil jira sai wa'annan ‘yan kwikwiyan sai suka dinga haushi daga cikin cikinta sai kuma Allah ya isar da haushin duk aka ji sai mutane suka taru suka ce subhanallah ka ji ikon Allah ‘yan kwikwiyo a cikin cikin uwarsu suna kuka dama tambahul jira'u فأوحى الله إلى نبي هذه الأمة ko إلى رجل من هذه الأمة سي الله يوحي زوا ga wani mutum a wannan al'umma sai ce an hadha masalun wannan misali ne da Allah ya buga shi na wata al'umma da za ta zo yaghlibu yaghlibu sufaha'uha uqala'aha wanda wawayen ciki za su zo su yawa hassarin jayi masu hankalin ciki kaga irin wannan lokacin kai yanzu baka isa ka ce ina masu hankali iri na ku zo mu haɗu an kun haɗu ma an fi ku yawa because majority carries the votes can kwan aka samu marasa hankali masu kawai shi kenan sai su je sun fi ba wai zancen hujja jarinka shine hujja. ba ka ce jarinka ba to amma kai za ka iya kubuta daga cikin wannan masifar shine ka rike abin da Allah da manzansa suka zo da shi wannan nasihar da wasiyar da ubangiji yake mana a cikin alqur'ani la takhunu allaha wa rasula wa takhunu amanatikum sai ka tsira a wajen Allah wa antum ta'lamun alhali kun san cewa ha'intar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama wato wani babban abu ne kuma al'amari ne mai girma a wajen Allah to mu dawo mu sake kallon ayar ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la takhunu allaha war rasul a malamai sai suka ce wai me mafari ne yasa aka faɗi wannan magana sai suka yi maganganu da yawa daga cikin maganganun da suka yi a magana ta farko eh, magana Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa wannan aya ta sauka ne akan Abu Lubaba Allah ya ƙara yadda a gare shi wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sama ya aike shi wajen banu ƙuraiza bayan an gama yakin ahzab an ci nasara Allah ya fatattaki arna sun gudu to sai manzo Allah sallallahu ya koma zuwa munafukai cikin Yahudawa da suka yaudari manzo Allah sallallahu suka je suka yi tarayya da mushrikai to sai zanto wanda aka tura ambasada da manzala suma ya tsare su ya sa ya sa musu tsaro aka tsare su tsawon kwanaki kusan goma sha biyar da suka ga tsaron yayi kunci to dole za a tattauna tsakanin su da manzala Suma sai manzala sallama ya tura Abu da ya tura Abu Lubaba to shi Abu Lubaba ƴaƴansa suna cikin wannan kabilar to amma Abu Lubaba ya san hukuncin da manzo Allah sama ya niyyar a musu za a kakkashe su ne to amma manzo Allah sama bai ce a faɗa abin da za a yi musu ba a bari tukuna sai lokacin faɗar yayi saboda idan aka gaya musu komai zai iya faruwa to shi kuma Abu Lubaba da ya je ya gama abin da yake sai suka same shi suka mai daɗin baki ya yi wa Allah ya gaya musu mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai musu kuma manzan Allah bai ba da dama ba sai ya musu haka ya sa hannunsa a wuyansa hannunsa manuni dinnan ya nuna cewa yanka su za a yi to tun anan sai wasu suka sha jinin jikinsu shi kuma yana fitowa sai ya fahimci a'a to ai kuwa ya yi abin da ba daidai ba wani aiha intar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai ya ce to ya rantse da Allah ba zai ƙara cin komai ba ba zai ƙara zuwa ya ga kowa ba sai dai ya mutu da yunwa ko kuma Allah ya saukar da tubansa kawai ya yanke wa mutane ya fita to ko da ya je yana cikin wannan yanayi yana cikin wannan yanayi har sai da ta kai ma yana faduwa ƙasa saboda tsananin yunwa to sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya saukar da wannan ayar sai ya tura aje a kirawo shi da aka je aka gaya masa manzo Allah yana kiransa ya ce shi ba zai fita ba sai dai manzon Allah ya zo ya dauke shi da kansa shine zai tabbatar Allah ya yafe masa to sai manzon Allah sama ya je ya dauko shi sai Allah ya saukar da ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasula wa ta takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wannan ɗaya daga cikin maganganun ke magana ta biyu kuma aka ce ta sauka ne akan kamar yadda suddi ya rawaito sahabbai sun kasance suna sauraron annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fayashqunahu wa yulqunahu ila mushrikin to idan suna da wasu abokanai a cikin mushrikai in an gama magana sai su ba wa wayannan abokan labari alhali su ba su san cewa wannan yana da hadari ba munafunci ne to sai Allah ya saukar da ayar da ta datsa wannan channel din cewa duk wanda ya imani to kar ya ha'inci Allah kar kuma ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a magana ta uku kuma wacce ita kusa da daidai Shi ne an ja kunnansu ne ba tare da wani abu ya faru ba cewa yi kamar yadda munafukai suke munafukai da an gama magana zai su su je su yada ana gama tattauna sai su je su yada su sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya akan cewa la taku la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun wannan ayar bayan wannan kuma akwai wata magana cikin hadisin Jabir kisa Abu Sufyan amma ba lokacin da dole sai mun faɗi ta la takhunullaha mun faɗi menene ma'anar ha'inci ko shine mutum ya gaza yin nasiha akan abin da aka amince masa da shi to to ma ma'ana wata khunu amanatikum amanati anan maf'ulun bihi ne ko sai zanto shi maf'ulun bihi yana zama mansubun ne to ana abin da isa tawun din aka yi mata kisra saboda jam'u mu annasin salim ne shi kuma dama yana zuwa ne mabniyun alal kasari dama kisra ce saboda baya ɗaukan nasaba a bisa zance mafi inganci ko da yake an samu a waɗansu waƙoƙin na larabawa an yi masa nasaba kamar wani baiti da ibn Akil ya kawo cewa inna shabab alladhi majdun awaqibuhu fihi naludhu wala ladzata lishaybi an rawaito kuma wala ladzati lishaybi da aka yi ruwa mansuban wa yi ruwa mabniyan alal kasri to amma dai alal jadda wa tahunu amanatikum kuma ku ha'inci amanar ku to ina ma'anar ku ha'inci amanar an samu a qira'a shazza ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi shi ya zo karanta yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa la takhunu amanatikum wa la takhunu to ita ƙira'a shazza ƙira'a ce da bai halatta a karanta ta a sallah ba kuma bai halatta a yi karatun ƙur'ani da ita ba sai dai dan a nemi taimako da ita wajen fassara aya saboda ba ta cikin ƙira'o'in da suka cika sharaɗi na karɓuwa lokacin da ake rubuta alƙur'ani a lokacin sai na abubakar radiyallahu anhu. wanda in ka kawo dole sai an samo wasu sun yi shaida akan cewa sun ji manzon Allah ya karanta wannan sa'annan sai dama suka ce ibn al-jazari a cikin muqaddima ya kawo sharadai guda hudu wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an فهذه ثلاثة أركان فهذه ثلاثة yace يتي karatun ya yi daidai da rasmul Uthmani kuma ya daidai da na hau, kuma ya tabbata a isnadi ya ce to duk sa'ad da ɗaya daga cikin sharaɗin nan guda uku ya saba ya zama babu shi fa azbiti shuruzahu law annahu fi sab'ati to koda ya zo a cikin qira'a bakwai to kawai shaddi ne saboda haka anan wala takunu amanatikum za a iya amfani da shi a matsayin tafsiri amma ba za a iya amfani da shi a matsayin ƙira'a ba in za ka kuma faɗa sai dai ka ce ƙira'a ce shazza wala ta kunu amanatikum wa antum ta'lamuna to don haka kun ga ba mu da iskali kada ku ha'inci amanar da take tsakaninku alhali kun sani wa antum ta'lamun shi ma malamai suna da maganganu da yawa daga ciki ai wa antum ta'lamuna annakum takhunun in ya zanto a kissa Abu Lubaba ce za a ce masa munafiki ba za a ce masa ba saboda me saboda ai shi bai san wannan ha'inci bane shi yasa da ya faɗaka sai yi nadama to don haka shi yasa Allah ya kawo sharadi mafhumul mukhalafa shine ko da mutum ya faɗa cikin abin da ha'intar Allah da manzansa ne in dai bai sani ba to daga ran da ya sani ne yake zama hukunci a kansa an gane la takunu Allah war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum wa anna Allah indahu ajrun azim to sai ubangiji ya faɗakar kasancewar mafi yawan abubuwan da suke janyowa mutum yayi ha'inci sune ƴaƴa da dukiya to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to ku sani ƴaƴa da dukiya kuwa wato fitina ce wannan ku Allah ya faɗe su a wasu wuraren a cikin alkur'ani kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana cewa innama amwalukum wa auladukum kuma haka Allah ya ce ya ladina amanu la tulhikum amwalukum نعم ومن يفعل a wata sura ma Allah ya nuna mana cewa ‘ya'yanmu da dukiyarmu sukan iya zama makiyanmu Allah ya ce ya ladina amanu إلا من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم نعم وإن تعفوا وتسقوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم نعم وفي آية أخرى أموالكم وأولادكم فتنة نعم والله عنده أجر عظيم to wannan ƙarshen abin da ya sami kenan a fassarar wannan aya sai mu shiga darasi na biyar na shida kai wanda yake bayani akan takawar Allah subhanahu wata'ala wanda ya kunshi aya ɗaya a cikin wannan sura ya ce aya ta 29 ya ayyuhal ladina amanu فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم نعم والله ya ya العظيم ya يتي يا Amanu ya آمنوا inda kuka yi imani in tattakullaha in dai kuka ciyayi Allah kuka ji tsoronsa kuka kiyaye dokokinsa kuka tsaya a kan inda ya tsayar da ku kuka nisanci dukkan wani abu da ya hane ku da shi to ya ja'al lakum furqanan Allah subhanahu wata'ala zai sanya muku alfurqan shine wato maraba ko kuma Allah zai sanya muku mafita ya ja'allakum furqana an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi kamar da yake cikin ibn tafsirin ibn Jarir shine al-makhraj duk inda ka shiga da halin da kake ciki duk matsalar da ta katsinci kanka a ciki to Allah subhanahu wata'ala zai sanya maka mafita ya ja'allakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wasu malaman kuma suka ce yaj'al lakum furqanan ay yaj'al lakum nasran Allah zai ba ku nasara da agaji ta yanda zai karfafe ku da abin da za a iya tantance masu gaskiya daga marasa gaskiya lokacin da ake aran gama wa yaghfir lakum dhunubakum ubangiji subhanahu wataala kuma ya gafarta muku ku da ku wallahu dhul fadlil azim lalle ubangiji subhanahu wataala ya kasance ma'abocin falala ne mai girma to a wannan malamai sun tatkaiwa da komowa akan kalmar furqan din wasu sun ce nasara wasu sun ce mafita an rawaito daga mujahid an rawaito daga abdullahi dan abbas cewa najat Allah zai sanya muku kubuta da tsira in dai ka ji tsoron Allah to duk halin da ka shiga Allah subhanahu wataala zai kawo maka sababin da zaka tsira wasu kuma suka ce abin da ake nufi da furqan din shine faslan bainal bainal haqqi wal batil in dai ka ji tsoron Allah to Allah zai baka ma ikon tantance tsakanin daidai da kuma ba daidai ba to wa'annan gaba ɗaya ma'anonin za su shiga cikin taqwa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan domin asalin kalmar furqan tana nufin mafita a addini da za ta tserar da kai daga ɓata ko kuma mafitar da za ta hana ka faɗawa cikin ruɗani kamar yadda aka samu a cikin waƙoƙi na larabawa kamar yadda wani yake cewa badar al'ufku an yi riba falamma azlaman lailu lam yajid furqana badar al'ufku an ya riba ya ce saura kiris ko kuma sasannin sama hasken da ke sasannin sama saura kiris ya bisa shi falamma azlaman lailu lokacin da dare ya yi duhu lam yazid sai ya rasa kuma mafita kaga furkan anan bi ma'ana makhrajan kamar yadda wani kuma yake cewa malaka min tulil asa furqanu ba'da taqinin rahalu wa banu malaka min tulil asafur qanu baka da wata matsira ko mafita kuma saboda tsananin bakin ciki ba da katsinin tun daga katsinu tun lokacin da katsinu ta tafi rahalu wa banu tun da suka tafi suka yi nisa da kai wani kuma yake cewa wa kaifa arjul khulda wal maut talibi wa maliya min ka'sil maniyati furqanu ta yaya ma za a yi a ce in dinga tunanin wai in dawwama bayan ga mutuwa nan ɗalibi tana nema na ido rufe wa maliya min ya maniyatu furqanu kuma na san bani da wata matsira ko mafita wacce za ta taimaka mini ta hana ni kurɓar gidauniya ta mutuwa to anan ubangiji subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa duk wanda ya taƙawa zai samu sakamako uku sakamako na farko Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ji lakum furqanan Allah zai sanya muku hanyar da za ku iya tantance ƙarya da gaskiya zai ba ku mafita kuma zai taimake ku duk ɗan kasuwan da ya kiyaye dokokin Allah ya yi ƙoƙarin tsayawa akan haƙoƙi na kasuwanci to wallahi zai samu mafita kuma zai kubuta ko dai Allah ya dinga tattulo masa arzikin da yawa kuma ya dinga ganin amfanin arzikin da yawa akwai mutanen da sai ga arzikin nasu bai taka kara ya karya ba 'yan miliyoyi ne wanda a wajen wasu canji ne amma kaga mutum ya rikice ba zai iya tuka motarsa ba ba shi da lokacin iyalinsa shi kansa ya zama yadda ka san mai raba wasiƙa irin na post office din nan yau yana can gobe yana nan da ka gan shi a rikice ba ni da lokaci a don half time baya iya ɗaukar waya sai ka kuma kuɗin ba su da yawa wanda in ka tattaro su ka tattaro su wani ma zai iya kyauta da shi da abin da ya mallaka wani kuma sai ka ga gashi dukiyar tana ƙaruwa kuma yana da lokacin kansa yana da lokacin ubangijinsa yana da lokacin mutane har ma za a iya gaya masa abu ya tsaya ya yi tunani takawa ce take kawo haka fil ghalib sai Allah ya baka abin da kake nema din kuma sai ya baka da nutsuwa akwai wanda fa ɗan kuɗin kaɗan zai samu amma zai canja abokanai da mutanen kirki ne amma sai yanzu Allah sai a dinga haska masa su kamar gidadawa ne sai je nemo 'yan duniya sai su koya masa abubuwan da 'yan duniya suke yi wataƙila ba zai farga ba sai ran da aka zara ransa kuma kaga wannan da an gwada masa yadda arzikin zai kasance da ya ce Allah ba na son sa gwandan zauna a cikin sutura ta to amma in ka kiyaye dokar Allah sai Allah ya tulo maka da yawa ko kuma Allah ya baka kaɗan ɗin ba wai sharaɗi ne sai ka yi kuɗi da yawa ba a matsayinka na ɗan kasuwa sai Allah ya baka ɗan amma sai ya sanya maka ƙana'a da wadatuwa kaɗan ɗin sai ya ishe ka sai ya zanto duk yawan da mai yawa yake da shi amma bai fi ka amfana da shi ba wani sai ya zo ya ta tara dukiyar ya ta tara dukiyar ya ta tara dukiyar ta masa dai ya yi aure ya ji daɗi ya gwangwaje ƙarshe kuma ya mutu kafin ma ya shekara an fara rigima da gaba akan raba dukiya ƙarshe kuma ya je ya auro mata ya mutu ta ci dukiyar ta sai gado da katifa wani namijin ya zo ya kwanta a kai wanda ma ko tuna shi ba an aka tuna shi ma sai ransa ya ɓaci zai ce dan me zaki dinga tuna shi to wannan in Allah bai tarfa wa garin mutum nono ba amma Allah ya ga dama duk sai ya haɗa maka da tsoron Allah da nutsuwar amma fa sai ka nemo Allah zai baka in tattaqullaha yaj'al lakum furqana lokacin namu ma yayi sai mu dakata haka sai goban Allah ya kai mu sai mu karasa wannan aya Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana ina ga wanda suke fita ba sa buƙatar addu'a ne ko na ciki za mu yi addu'a muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya sanya mana takawa a cikin zukatanmu Allah muna roƙon ka duk yanda yanayi zai juya Allah ka bar mu da imanin Allah kada ka raba mu da imanin duk abin da zai nesanta imani daga gare mu Allah ka nesanta mu ga biransa Allah karka ban mu me abin da zaka yi fushi da mu Allah abin da muka aikata na zunubi bisa kuskure Allah ubangiji ka yafe mana Allah abubuwan da muka gazayi na ibada Allah ubangiji ka cika